والذين هم لفروجهم حافظون kuma su ne waɗanda suke kiyaye al'aurarsu ta hanyar nisantar zina da luwaɗi da alfasha don haka su kamamu ne tsarkakaku.